Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maraicen na ranar Alhamis 27 ga watan Agusta akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fayyi. Yusuf Aliyu Harande. Da ni Maryam Dauda. Yau rana ce da muke tattauna batutuwan kiwon lafiya. Malama Zainab Auta Buba ta faɗi dalilin da ya sa take karatu a fannin kiwon lafiya. na ga cewa mata da yawa suna bukatar taimako musamman in mace tana da ciki wasu guraren wasu ƙauyukan za ki ga ba su da masu aiki masu da su taimaka musu idan suna nakuda ko kuma suna bukatar ko shi na gaskiya ya kamata a ce ni ma in shiga makarantar nan in samu ilimi da in je in taimaka wa mata yan uwana. Zauren mata masu karatu a fannin kiwon lafiya kenan. Shekara biyar kenan da shekara biyar kenan da arewa maso gabashin Najeriya ke fama da rikici na 'yan Boko Haram wanda ya sanadiyar hallaka mutane da yawa. Yau kimanin kwanaki 500 kenan ba amo ba labarin 'yan matan Chibok waɗanda aka sace tun wa'innan kwanaki da suka wuce. Wasu kuma sun rasa rayukansu, wasu kuma sun rasa gidajensu, ko waɗanne irin fargaba 'yan gudun hijira ke fuskanta yanzu? kullum ina tuna shi kuma wani lokuta sai ga kamar mafarki ne kamar abun bai faru ba na tashi sai ga haka ne ina rayuwa dai inda ban saba ba Allah ya kaddara wa inda suka mutu dama kwanan su ya kare za su ba makawa su mutu amma mantuwa kan ba yadda mutum zai manta dan uwa wasa ne ruwa da masoyi ciwo tun ba zai manta ba kuma da zan ga da suka kashe wayannan ni ma sai yayin da gafi na kare in akwai abun da zan iya yi zan yi mana wani daga cikin 'yan gudun hijira kenan wanda wakilin sashen hausa ya yi hira da shi Shirin namu na yau kai tsaye zai haɗa ku da Dr. Attahir Bello Muhammad, ƙwararren likitan kula da fargaba da ɗimuwa sanadiyar tashin hankali, fannin ƙananan yara da matasa akan irin abubuwan da ɗimuwa da fargaba ka iya haifarwa nan gaba. Amma kafin nan za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya da kuka turo mana ta Facebook. Ku kasance da shirin yau da gobe domin jin duka waɗannan bayanan. Da yawa daga cikin waɗanda suka fuskanci rikici ko tashin hankali na kasancewa cikin mawuyacin hali. Waɗanne illoli ne kuke gani ke tattare da mutanen da suke samun fargaba da damuwa a sanadiyar tashin hankali ko kuma rikicin al'umma kamar na Boko Haram? Ga yadda kuka amsa wannan tambayar ta shafinmu na Facebook. illolin sun hada da tunanin rayuwa mara tabbas yanke kauna da jin daɗin rayuwa kasancewa cikin tsoro da kuma yawaitan tunani-tunani sako daga mudassir muhammad ta fawa balewa salon voa hausa hakika suna samun fargaba da shakku da dama domin akwai jin tsoron kai yaransu makarantu akwai illolin kamuwa da cututtuka kamar malaria wato zazzabin cizon sauro da hawan jini da zaman zullumi gami da yunwa da rashin muhalli mai tsafta tare da yin barci ido ɗaya a rufe ɗaya a buɗe a ƙarshe muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da ya raba su da duk wata illa da ke barazana da rayuwarsu da mu baki ɗaya saƙo daga isa isa kwafsi a sarara hakika voa hausa akwai matsaloli da dama ganin yadda kullum suna cikin tarɗaɗi ga kuma rashin tallafawa lokacin da suke bukata uwa uba rashin kulawa da magungunan kare lafiyarsu da kuma kwantar musu da zuciya sako daga usman fari jebuwa ward hmm. yau da gobe illolin fargabar boko haram kam abin sai dai allah ya kyauta amma fargaba kam to allah mun shata sako daga sani dan an taskom Hakika yau da gobe akwai illoli da suke cima mutanen da fargabar boko haram take su, kamar matsalar kyan muhalli da kuma samun abinci ingantacce da rashin sa yara a makaranta da matsalar yin lalata da 'yan mata da kuma rashin samun tallafin gaggawa daga gwamnati. Sako daga Ɗahiru Yakubu ruru Waɗannan mutanen Allah ya kai masu ɗauki, amma in dai fargaba da ɗimuwa ne. aikam suna ciki wallahi, shi yasa nake gani akwai buƙatar nan gaba bayan komi ya lafa sosai, a samu ƙwararrun masana sanayya halayya ɗan adam da za su dinga ba su shawarwari. Sako daga Bashir Muktar Yusuf Zaria. Yau da gobe akwai illoli masu dama a kashe maka uwa, a kashe maka uba, a kashe maka ‘yan uwa, an saka ka cikin kunci da damuwa. Ai babu fargaban da ya wuce wannan. Sako daga Adamu muhammed dan bujuwa. Tabbas akwai illoli da dama kamar su rashin kwanciyar hankali ga kwana cikin tsoro, kullum gani kake kamar za a kawo garin ku hari, kuma mutum gani yake kamar ya kusan mutuwa. ga kuma kowa baya yarda da kowa kai abubuwan da yawa sai dai mu ce Allah ya mana maganin abin da ya fi karfin mu amen sako daga Yakubu Sale tsohuwar kasuwa da maturu illolin suna da yawa kun ga akwai kalubalen wurin kwana ga sauro ga matsalar wurin gusar da bukatun yau da kullum sako daga Zakariya tambari. to yau da gobe mu dai fatan mu shine Allah ya kawo mana karshen yan kungiyar Boko Haram a nahiyar mu ta Afirka baki daya sako daga Sama'ila Ahmed Dikke A zauren namu na mata masu karatu a fannin kiwon lafiya, yau mun lalubo wata ɗaliba, Lami Sumayya Murtala ta yi hira da ita, wadda take karatu a kwalejin koyon kiwon lafiya, inda ta yi bayani dalilin da ya sa ta ɗauki wannan fanni don ta ƙara ilimi a kai. To salamu alaikum yanzu ga ni tare da ɗaliba ma'aikaciyar jinya. Ɗaliba ya sunan ki? Sunana Zainab Auta Buba. To malama Zainab Auta Buba tun da ke yanzu ɗaliba ce. Me ya baki sha'awa kika shiga makarantar aikin jinya? Gaskiya abin da ya ban sha'awa na ga cewa mata da yawa suna buƙatar taimako musamman in mace tana da ciki wasu guraren wasu ƙauyukan za ki ga ba su da masu aiki masu da su taimaka musu idan suna naƙuda ko kuma suna buƙatar ko shi na gaskiya ya kamata a ce ni ma in shiga makarantar nan in samu ilimi da in je in taimaka wa mata yan uwana. To yanzu gashi dai ana cikin fagen karatun. na san ba a rasa dan cece ku ce na can da can ba wani irin matsaloli kike samu ko kike gamuwa da shi a harkar karatun ki eh to ba ba wasu matsaloli gaskiya sosai muke nake fuskanta ba a karatu na kawai dai matsaloli ne idan wani zubin ka je ka tafi posting su wannan ne ka yawanci za ka kana dan samun matsala ko ka je a makara ko kuma dai kaje ana dai fannin karatu haka dai ko kuma fannin wanda su dan koya maka a asibiti su ne dai kawai dan matsalolin da mutum yake fuskanta. To menene burin ki idan Allah ya sa kika zama cikakkiyar ma'aikaciyar jinya? Buri na idan Allah ya sa na zama cikakkiyar ma'aikaciyar jinya in tallafa wa mata musamman a ƙauyuka. Menene kuma shawarar ki ga sauran mata 'yan uwanki? Shawara na ga sauran mata 'yan uwana don Allah a zo a nemi ilimi musamman na ɓangaren lafiya. Muna buƙatar ma'aikatan jinya mata kuma yawanci sai ki ga mutanen muna mata na tsoron zuwa suna ganin kamar karatun yana da wahala. Ina fata da Allah mata a ya ƙoƙari a dinga zuwa karatu musamman ma na ɓangaren lafiya don a taimaka ba mata da mata, gaida Lamis Maryam Murtala. Rikicin 'yan Boko Haram ya tilasta wa mutane zama 'yan gudun hijira a wurare daban-daban a Najeriya har ma da makwabtan ƙasashenta. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya tattauna da wasu a sansanin 'yan gudun hijirar da ke jihar Adamawa inda suka bayyana masa irin fargaba da kalubalen da suke fuskanta. To jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da yammaci, barkanmu kuma da sake sada da ku a cikin shirin nan na yau da gobe. Yau ma fa yanzu haka muna ɗaya daga cikin sansanin yan gudun hijira da ke nan jihar Adamawa. kuma za mu tattauna da wasu wanda matsalolin ta har-har 'yan boko haram ya shafa hannun dama na akwai. Garba Haruna. Daga ina kenan? Daga Goza. Sai kuma Amadu Bello. Daga Mucika. Tubanin suma da ɗan mutanen Goza. Na san watakila me yasa ka zo nan ne tukunna na same ka nan wajen. Eh matsaloli ne suka kamu nan na Boko Haram. An kashe yan uwa da kuma abokanai duka. Shi ne dalilin da ya kawo mu nan. To watakila na san kaya asara. Kamar na me? Kamar na abokanai. da kuma yan uwa kaga mutum ba zai manta ba lalle ba ka manta ba amma yanzu kai ka gaface ne a zuciyarka ya kake ji dangane da yadda wannan abun yake kullum ina tuna shi kuma wani lokuta sai ga kamar mafarki ne kamar abun bai faru ba na tashi sai ga haka ne ina rayuwa dai inda ban saba ba To a bari in zan dawo gare ka bari in koma ga shi da mutane mai Na farko dai ya eh, ka samu kanka a wannan wuri da son ka ne ko kuma ya aka Da so ba sosai saboda matsalolin da muka fuskanta na masifar nan ba kaɗan ba. Mutum ba da son sa ba sai tashi ya bar inda yake. Ba iyaye ba abokan arziki kaddarorinmu ma da yawa ya salwanta yanzu ba yanda muke Gani irin abin da suka faru watakila za ka iya mantawa da abin da ya faru kai abin da ya faru kamto yana wurin Allah na ji abin da shi na goza ke cewa wani lokaci ma yana yin mafarki dan ga kaman abin anya kaman da gaskiya faru abun yana zuwa sai dai mutum ba yanda ya iya sai dai ayi dogaro ga ubangiji abin da asaran da muka yi da rashin da muka yi Allah ya maida mana sauranmu kuma Allah ya maida su gida lafiya zan dawo ga da mutane goza na san wata kila kamar yadda ka faɗa abin ba cewa ko me zaka iya tuna na irin abin da ba ka manta ba yadda aka irin kisan nan. Mm, haka ne Allah ya kaddara wa inda suka mutu dama kwanan su ya kare za su ba makawa su mutu amma mantuwa kan ba yadda mutum zai manta dan uwa wasa ne. Ya ma kake ji rafa da dan uwa tukuna. da masoyi ciwo tun ba zai manta ba kuma da zan ga wa inda suka kashe wa nan ni ma sai yayin da gafi na gare in akwai abin da zan iya yi zan yi mana abin da eh, na ji abin da shi ya ce eh, raba da masoyi kai ya ke ji raba da waɗannan wanda watakila an kashe maka wani wannan kan ba ɗaya ba ba biyu ba da yawa ma to ya ke ji ba yanda mutum ba zai ji ba sai dai kawai haƙuri haƙuri shine komai eh, don haka mu dai muna nan duk abun da ya faru da mu ya faru sai dai a taya mu da addu'a Allah ya tsare na gaba ya kiyaye amina na taya ka amma zan sake tambaye ka ne kamar da tambaye wancan a zuciyarka ya kai kake ji babu yanda yake kuma rabuwa da masoyi masoya ma ba masoyi ba dan ba ɗaya ba ba biyu ba mutane ne da yawa to yanzu misali da a ce zaka da wanda suka yi zaka in manta aka ce wannan ya fi ko koya a maganan yafiya yafiya na wurin ubangiji mu dai mun bar su da Allah kawai yanzu a misali ban da ga shi mutanen gudu cewa eh, a irin wannan yanayi misali da tunda ko zo sansanin nan na sa ana kula da ku ana ba ku abinci kamar wani shawari ake ba baku na batun mancewa da wannan abu mm, ana ce mana kar mu damu komi zai wuce za a koma noma kamar da amma dai mu ba za mu manta ba muna tunawa kuma muna ganin wannan rayuwa ba irin rayuwa da muka saba yi ba muke akwai bambanci da irin rayuwa da muke ka san abinda komai zaka yi ya zama na an zo ana yi maka ne akwai bambanci da da ka saba yi yanzu misali na san ana ba da shara kuma kana karɓar irin da ake baku a nan sun suna yan gudun hijira dangane da wannan kai wani shara ka bawa yan uwanka da irin wannan abun ka shafa zuwa aka yi ana ta ba mu shawara mu yi haƙuri abun da ya faru ya faru abun da ya faru ya faru kan mu ma mun san da wannan don haka a dinga sa tsaro a tsare dai a kula da mu da inda muke nan da can din duka dai a kiyaye duk an abu ya salwanta mu kanmu mun san ko ya lafa dole ne mu nema mu koma ba tare da sai an da mu ba don haka dinga lura da so kaman da wani yanzu haka na akwai da dama da sau gudu wasu jihohi da sansu abokanan ka wanda su ma samu su tsaka mai da katsira tunda yanzu hankali ya lafa menene burin ka a rayuwa buri na ga na koma sauran yan mu da muka rasa su Allah ya haɗa mu da su a can lafiya to kaman batun komawa gida kana son ka koma kenan eh komawa gida kan wanda ya bar inda yake ka dole ne ya so ya koma ai ba dole ne ajiye mu a nan ba to yanzu ka koma eh, can me kake kake so kuma ka sake mm, to ka san inda aka haifi mutum da inda mutum yake rayuwa ba zai manta ba kuma zai so ya koma wurin ya zanna ya zanna da yan uwa yadda ya saba yi akwai bambanci da nan to ina abokanan zama wata irin wasu da sun gudu wasu haka da tun yanzu an soma al'amura sun soma dan lafawa wani shawara aka ba su na batun dawo gida mm, ina ba su shawara mu yi kokala taimake mu mu dawo dukan mu don wasu ba mu san da suke ba wasu fatakwar ne wasu ina kasa mutanen namu sai hanka to yanzu misali ka da imanin kan cewa za a koma kaman da mm, na yadda da za a koma kaman da in Allah ya yi don Allah ne yake yin abu to eh kaji shi ya ce ya yadda na san ila kowa da irin daga inda ya fito da bambanci kai kai imanin kai da kan cewa za a koma kaman da za a koma amma wasu mu da wa dai na san ba su samu komawa ba saboda abun na ya firkiti mutane da yawa sosai wani yana da zuciyan ya bar can har abada da ba zai koma ba to wasu ku kuma wasu mu kuma za mu koma komawan ya fi mana kam yanzu in ka koma can me za ka yi za mu je mu zauna kamar da kuma mu dinga roƙo Allah ya raba mu da wannan abun har abada to a ƙashe bari na dawo ga a shi na goza yanzu kamar yaushe kake tunani sannan in ka je me kake so a yi domin a taimaka muku mm, mu dai mun je muna so a taimaka gwamnati ta duba halin da muke ciki ta taimaka mana Mm, koma harakokinmu kamar da kana da shago yanzu babu kana da gida an fasa yanzu kam zama dai sai dai abin da Allah ya muna roƙon gwamnati ta taimaka mana akan wannan matsalolin mu je mu zanna mu yi rayuwa kamar na mutanen nan sai muke je sai gwamnati ya taimake mu to ok muna godiya eh, barin da ga shi shi ma tambaya ta ta kashe eh, shine ne na cewa tun da yanzu hankula sun suma kwanta kuma insha Allah ana fatan nan ba jima ba za a koma me kuke so gwamnati muku abun da muke so ban iya taimako me mutum zai nema ban da taimakon gwamnati mutum dai abun da yake da shi babu yanzu don haka gwamnati ta sa hannu da kafa ta taimaka saboda idan mutum ya koma zai rasa menene zai yi daga can don haka gwamnati ta ɗauki ɗawainiyar mu mutum talaka ne tun can dama ba yi da shi an zo an sake ta da shi a inda yake koma zai zama na bayan da yake don haka sa mana hannu da kafa a taimaka mana gwamnati. To idan ko koma me kake so za yi watakila za ka koma shago ko kuma ka na da watakila har a aure da sansu? Eh to wannan dai yanayin rayuwa mutum yana zuwa dole ne ya natsu ya ga ta ina zai fara tukunna yanayin taimakon da zai zo mana tun da dai tun can noma muka saba a can Allah kuma ya taimaka mana. Allah ya kyauta. Mutanen da suka tsinci kansu cikin mummunan halin rayuwa misali kamar irin rikicin 'yan Boko Haram sukan shiga ɗimuwa. Yau kai tsaye muna tare da Dr. attahir Bello Muhammad, ƙwararren likitan kula da fargaba da ɗimuwa a sanadiyar tashin hankali, fannin ƙananan yara da matasa, wanda zai mana ƙarin bayani akan abin da ake nufi da ɗimuwa, abubuwan da ke haddasa ta da kuma yadda za ta iya shafar rayuwar mutum nan gaba. To Dokta muna yi maka maraba da zuwa shirinmu na yau da gobe da farko za mu so ka bayyana mana shin wai me ma ake nufi da ɗimuwa ne? Eh, ɗimuwa ko eh, ɗimuwa da a turanci ana kiran shi eh, post-traumatic stress disorder wata fargaba ce da damuwa da ke samun mutum sanadiyar tashin hankali. Hmm. matasa su suka fi zama cikin hatsarin wannan matsala. Ah, don lokacin ne kwakwalwarsu ah, ke ƙara buduwa ah, tashi hankali ko firgita yana kaiwa da lalata matakin sinadari wato wadda ake kira adrenaline mm. da a turance da suke aiki a kwakwalwa da kuma waɗanda kwakwalwa ke aiki a kansu a hakan sai fasali da tsarin kwakwalwan sai ta ɓaci waɗanda suka fi kamuwa dai da wannan matsalar su ne waɗanda suka taɓa samun damuwa ko suka taɓa shiga wata mummunan hali ya kuma danganci yawar ko tsananin tashin hankali da ya same su mm. cikin mutane uku da waɗanda suka samu fargaba ko damuwa sanadiyar tashin hankali ɗaya daga ciki dai ana samu yana da wannan matsalan mm. na'am to mm. waɗanne irin abubuwa ne suke haifar da wannan ɗiwon musamman kamar ga ƙananan yara yanzu haka kamar waɗanda suka fuskanci rikicin 'yan boko haram eh akwai kamar uh, ganin cewa an kashe iyayensu ko an ma iyayensu fyaɗe ko ganin gawawwaki uh, da makamantansu ko ganin jini haka mm. ko mummunar hatsari dai da su irin su ambaliyar ruwa da girgizar ƙasa ko da shike eh, babu a nan afirka sosai da kuma nuna rashin kula eh, da iyaye suke nuna rashin kula ga yara eh, da kuma garkuwa dai da 'yan ta'adda haka ko 'yan fashi da kuma zazzafan gallaza wadda ake kira toca da turanci da kuma 'yan gudu hijira wadda ake kira refugees wanda majalisar ɗinkin duniya suka ce Um, 'yan gudun hijira yanzu a najeriya sun kai kamar miliyan ɗaya da digo biyar hmm. babban matsala ce to um, likita ta yaya ma ake za a iya gane cewa mutum ya ma Shi ne ai ok um, uh, mutum zai fara samun uh, matsanancin uh, bakin ciki da imuwa uh, sai ya haifar da uh, matsalar bacci da mugun mafarki har ya kai ga lalacewar uh, makusanciyar dangantaka kamar tsakanin yara da iyaye ko ma'aurata haka ya kai ga saki hmm. sannan halayya ko ɗabi'a mutum ma ta iya zama uh, da barazana uh, mutum zai iya samun tunanin ya kashe kanshi ko kashe kai hmm. da kai ko ya kashe wani hmm. sannan mutum yana iya yin abu dai ba da son raɗin kanshi ba sannan eh, yana kawo yarjejeniya da zuciyarsa akan abubuwan da suka auku da fargaban hakan sai ya sa su nisanci mutane ko wuraren da ake hira haka ko dai wani abu da zai sa su tuna da wannan eh, damuwar hakan sai ya ɗauke hankalin mutum daga aikinsa ma ya daina zuwa aiki ko ya rasa aikinsa hmm. to kinga wato a koyaushe eh, bai da sakewa domin hmm. zai keɓe kansa ne eh, da yake eh, ya samu rashin nutsuwar zuciya haka duk sai damuwar rayuwa ta bi tattare mashi wuri guda kenan kamar abin da bature ke kira depression. iya exactly haka haka to likita kana ganin kana ganin cewa kuwa al'ummar mu ta fahimci illolin da ke tattare da irin wannan ɗimuwa dinnan da mutane suke fuskanta dalilin abubuwan da ya same su eh, tashin hankali haka al'umma an san da shi amma da shi ke ba shi ba sa hankali a kai sosai ba kama a afirka an fi sa hankali a kan su ciwon zazzabi da cizon sauro ana gani cewa wannan ba matsala ba ce amma babban matsala ne da shike abu ne in ya sami mutum tun yana yaro zai girma da shi har ya girma da shi bai sani ba so mutane da yawa za ki ga suna da saurin fushi suna da saurin ɓata da abin nan duk matsalar damuwan ne hmm. To, mm. uh, Dokta, in muka duba za mu ga cewar ita wannan uh, inda ake magana, takan eh. shafi kwakwalwar mutane ne koko takan kai har ga jikinsu? Eh, takan shafi kwakwalwa da jiki, da shi ke kwakwalwan shi yake kai uh, uh, message eh, da ake faɗa da turanci zuwa jikin mutum. Mm. Yeah. shi yasa zai duk abin da ya shafi kwakwalwa dole ne uh, ya samu message a jikin uh, wasu har karkarwa suna yi uh, da rashin baccin duk da shike kwakwalwa ne yake controlling wannan bacci da sauran abubuwan mm, to irin yaran nan kanana mun yi shiri daban-daban game da fyaɗe da ake wa kananan yara ta yaya za a gane kamar ya shekara biyu shekara hudu shekara goma sha biyar da aka yi wa fade ta yaya za a gane idan tana fama da ɗimuwa nan gaba idan ta girma eh, akwai wasu gwaje-gwaje da ake yi mm, ana kiransu a turanci outcome measures hmm. wanda za a yi primary da secondary outcome measures wanda za a yi kamar interview haka za a musu sai a ba su maki to makin ne zai nuna cewa lallai tana fama da wannan eh, imuwan. To kafin ma a je gama nan gaba kamar su 'yan shekara biyu ko uku ko hudu ƙananan yara ta ma za a yi a fahimci cewa sun ɗumauce. Eh, a wannan eh, measures din za a iya tambayan iyayensu idan eh, yara da suka iya magana kuma za a iya tambayan su wanda ba za su iya magana ba wanda ba su fara magana ba iyayen za a tambaya a tambaya halayen su za a tambaya akwai abun da ake kira behavioral checklist hmm. eh, kamar interview ne haka za a yi ma iyayen ko wanda suke zama dai da yaran a ga ko akwai canji a halayyarsu su eh, ko rashin bacci za a yi musu wasu tambayoyi da akwai shiri da suke yi a nan na ƙananan yara da ake ganewa idan sun ɗumauce za ka ga kamar 'yan shekara biyu ko uku ɗin idan suka ga kamar wani namiji ko da babansu ne ko kuma kawunsu wani dai wanda bai kamata ba suna fargaba idan sun ganshi suka ga sun canza ta haka iyaye da dama suke gane cewa da akwai matsala ga 'ya'yansu kuna fuskantar haka? sosai haka haka yana faruwa a hakan kuma wannan ma Eh, kaman alama ce cewa eh, eh, babban mutum haka ya ko ya yi kokarin ya sa yarinyan ko yaron cikin wani matsala. Hmm. Yes. To, likita in muka duba za mu ga cewar wannan ɗimuwa mafi akasari ga yara, wani irin illa take da shi in har sun girma in suka same ta tun suna da ƙuruciya tun da yarintarsu yana iya shafan sauran rayuka rayuwarsu harkokin rayuwarsu da kuma yadda za su zama suna iya fahimtar karatu a gaba? a da yawansu za ka ga sun ma bar zuwa makarantar amma sai za su ma daina zuwa makarantar gaba daya Ah, da yawa su ce ah, za su yi ah, losing abun akwai da yake kira interest da turanci a ayyukansu sha'awa eh, kenan za su sha'awa ya ba sha'awa a duk al'amuransu so muddin mutum ya yi ya zauna rayuwar shi bai da sha'awa game da abu sai ka ga yana samun matsala da wannan abu shine yake kawo lalacewar uh, uh, makusanciyar uh, dangantaka hmm. makusanciyar dangantaka tsakanin iyaye ma da yara kenan da yara tsakanin ma'aurata ma tsakanin abokanai sannan kuma dokta kamar yanzu ɗaliban nan na makarantar chibok da aka sace yau kwana 500 kenan yau in a ce eh. Allah ya taimaka aka ceto su aka dawo da su ya kake ganin makomarsu a cikin al'umma e idan aka idan aka dawo da su za a ajiye su sa'annan za a musu akwai wani gwaji da ake kira wani jinya da ake kira trauma focused group cognitive behavioral therapy wato Uh, tana mai da hankali ne akan abubuwan da ke yin tasiri ko uh, sanadiyar aukuwan wannan damuwan ko fargabar ba za a ba su magani da ake ake bayarwa ba da shi um, e, e, hukumar lafiya wato e, ta duniya wato who ta hana ba da wayannan magungunan irin su oh. diazepam da wasu sauran abubuwa eh. hakan, ya taɓa faruwa a congo ya faru a uganda da kuma rwanda e, yara ne da aka ɗauko su sai aka musu wannan gwajin e, wannan jinyan sabuwar jinya ce kuma an gwada a afirka da shike an sauya shi cikin al'adunmu an ga cewa yana da tasiri sosai to bacin kuma masu yaran likita iyayen yaran fa kwana 500 ba su san halin da 'ya'yansu ne wani irin hali suke ciki sannan kuma su ma za su iya fuskantar wannan dimuwa da fargaba ɗin kenan rashin sanin me 'ya'yansu suke ciki za su iya fuskanta sosai shi yasa wannan sabuwar jinya ta trauma focus cognitive behavioral therapy ba na mm. yara kawai ba har da iyaye. Mm. To, dokta za mu dakatar da kai nan saboda lokaci ya kawo jiki mako mai zuwa 'yan Allah kai mu za mu sake gayyato ka don kai mana bayani akan yadda za a taimakawa waɗannan mutanen ko kuma akwai in akwai magunguna ko kuma wasu yadda za a taimaka musu sai mu ce ka huta lafiya. Mun gode. Na gode. To masu saurare karshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darasin da ke ciki sai kuma gobe juma'a in Allah kai mu za mu sake kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin. Yusuf Ali Harande. Da Miss Julie Gresham da ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Skip ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.